الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين طيب آه، نالتنا تقول سبحانه وتعالى نصرنا كل يوم كده محمد أن نفعل سالفين كندرين ما لكي سجيدا أنا دون كولو أنا مومن نملة والنوم جنبا بارو لكتاب جني القيام ولونو وقولا ببار مول بسم الله لكتك كفكنتني ولا دالتي مليالون كو ولا كان آه، بني إسرائيل ساتي وكونو آه، بيلون لمن سبتلون دي ولا دا فتاة تمومن دولا من كرمامات الشيخ عمر بابا جد الله يحفظه على بانكو بكلمين دي ولا مو بيبي من بدون كان walla meŋ be moo beeba tuŋ kaŋ aniŋ wo kuwo koola amu ne be jee walla mu saayaa ti bee be saayaa le be tuŋ kaŋ walla saayaa be beeba tuŋ kaŋ saayaa koola moo ñanta mun parendir kulle ke la saayaa kamma saayaa koola moo ñanta mun kulle be jee moo ñanta yillaa la mel la moo ñanta baara jumaal le ke la pour saayaa koola si beteyaa ka tambii la baluwo la janniibe saayaa ke la ان شاء الله تعالى شيخ بن بنا والبنك لجر من التنسب تنسب قنطوكنا ان شاء الله تعالى فليتفضل مشكورا ماجورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وعلى صحابته الطيبين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين قالت الله تنتو تنتو مي بعلمي على nemolu البيت وكلاك سالكي لما صلى الله عليه وسلم kila min muannabiyomoolu i labaŋo ti amu kilariyamoolu daa sorondaŋo ti almama satalla nima laama anaa la saahiboolu anaa la dimbaayaalu aniŋ minnu ye siŋoolu wolu sinnoo kaŋ ku bete baaroo la aniŋ tooñaa faasaa la kabiriŋ luŋo le be nuŋ jal luŋo miŋ na fo ka labaŋo na niŋ be benna ala ye a miŋ na tabaraka wa taala ɓe kolonɓe mbaɗin ma ɓe laalu ɓe kontonna musilmeya la kontondirola afe ɓe ko assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum salam wa rahmatullahi sewo baati kanañin tundola min mo bundu tundoti in sati barakamato min mo bani israil na baadiŋolu la kumandiro la min kita alustad kimoxo silla anin na alfaba min kita chekh sori silla alustad babandiay ani doñolu minnu ɓe fe ñin dawa kunu na tundoñin kamuru ka satela alfabalu konton min mu almami baati min ɓen na dina fo kun na satewo to aniŋ alkalba min be hadamaya kuo kunna saatewo aniŋ ka naa la ñimmaalu kontoŋ minnu bota karoo bee la ke bee tentu ila loodu la ñimmaa la ani ila sinfaaña betoo la ka ala daani bee ye fana hayra dambalola jo da daafaariŋo la ka muru kanna alfa konton min mun na siloo alfaat muhammad mouhammad alamin tarawalle allah yahfaduhu wa yarah anin na badin ma sheikh abdallah sisawo anin al ustad kebu ogo cam anin na badin wolumin ɓe wala daliñinu sawondi kan darussalam la dokulaɗo ka futandi badin woluma duniya karo ɓeen ɓe ɓe tentulan ɓe ɓe jeyila ɓe la kata kuñimmal ala semo ɓe jo asa ɓe sawo kaye aman ata alan fewfentalala nemoto jalla wa ala alma alayin jo joña da fari won mbenta dina beŋole la jaŋ nakata bedendi min na walema ala ko kiila ko sallallahu alayhi wa sallam wala ka muulu balundi walemu muulu kanandiraŋote walemu muulu lataŋote walemu i latatoote ni muulu jeŋketa wo yebulu fa fewo feŋ na wote bola ate futandi la alma alayen futandi ayen bondi e consequence amin na wole mo sayati saya ateɓe balula beele kunna haadamaɗin o haadamaɗin walla nilama o nilama ni ɓe baluwo kono e ɓe yillarin sayamani aɗum sayamu mbawi ɓalolata aɗum motalol ndin aɓe nekal lunju malal ana be tarla alhaala jumalal wo sabula jarta ke pare a kamma ɓawna tarno yiya wato lon aɓena wato minna anin sango minna anin lungo minna anin karo minna ɗon mbi se pareno o watolu kam ɓar sayate kana tereŋo le kono niŋ kuumiŋ be ñaama a jarta ke pare a kata baayi taala seereti je min saa baayindi do wala arabu sukula la miŋ ye a ko a manke ke diinamo faŋo antara ibni shaddadi l absi ala a fandindi muso min a ye a kanu musolu bee bara ko saya le ba na tala ye fen kanu ñaawo ñaa saya na tala fen dia te ñaawo nya se saya see na fatan o sabla niŋ saya naata fuwolu be ka loo aka afandin ko muso fandin dimmusoo ye min mo ablat ala mu'allaqu min be suku ku ñiŋ kono a ye dati walla ya dara ablata jawai takallami wa ini sabahan dara ablata waslami wo muso ñiŋ kuma kan wo aka yako ko saya mu baayi ya ablu aina min almaniyati mahrabu a ta abla mose kanano sayama ñaadi in kana rabbi fi samai qadaa nin ala kiitita la saŋ so saŋ ita kanano la ñaadi a sebe naale doroŋ aynama takunu yudrikkum lmaut al be daawo daale fana ibe alhaala wo alhaala ibe kenya wo keña saya sey tarato aye bonna bari saya baala wola ñawo ña ase mo dew ase mo kijo fara min bote bulu saya sabula ala kuwo se meya banna faata fañaɓe fañato ase sewo fate sewol ase sewo asele suno keye sewol ni koye ko ilamo kaari banta bara banta jamengole kono aɓe sujudirin ala ya niyo jiit imariyo ɓe sunula baake ntero ñin a fata ñoyala n fandinnen ban n mbabalen ban n tatalemu ban nandogoñolen baŋ ndiwo lemu baŋ bara ala wo faña ñimmañi wo ɓe sewo la ni musilimol naata fana e seediyata la beteya la ana la daaji ko la kamalo la ana la musilimolu nafa la nin diina kankeya la fureñin eh, kendol min ɓe baluri ila suno kattalala ila fure la kuwo woto moo sa kata ɓawa sayamu bayi balole a yetar alhalatu min ñiñata Aye tara kuulu ke kan ala ye bula minnu kewal a kana ye tara alhalato min ni fata kan moolu be si kara ŋunuŋunu ñoye a kana ye tara wo moolu ye tara sankeno do dolu ka fune ye ka buka sali hmm? ye ka ka dolo min hmm? ite fon kawo moyi moolu la min be ma beeni a se yamba saba ba yalo wote moolu sewo la womu sunula sunu kande alma ala en ɓe tan ko saya sayañin nen na ke pare a kamma na kila alayhi salatu wassalam ay ñi yitandi ko momin ta molu beeti wolen min ka saya miro siyandi molu beeti wole mo mol be lebarin wole kunin tan molu beeti a kalamuta tan molu beeti aya sololon molu beeti aya ke kuwolo moolu be moŋ miŋ ye saaya ke nusba ayin walama a ñaa be a buka ñina la sarafata ayin wo laatina ye ñiŋ fo ko said ibni jubayr abdullah ibni abbas ibn abdulmutalib ala taalibo miŋ ye a loŋ kaali bee momo be londi kuwo kunna ye a lo a ko niŋ saaya miiro hani waati kuntoo la mbe a loŋ مبالون نكون سن مومو ميتيا أنا في حديث أبي هريرة إن الترمذي كلا صلى الله عليه وسلم أي مولو كل مسلم والكيسوسن سايا ميرو أكو أكثر ذكر حازم اللذات نيديا جلو كنتلا على ميرو سيان ميالو كنيديا نيديالو أكي جلولو كنتو ay man sa keɓe jindila man sa siraŋolu kaŋ ay alfal bondila alfa siraŋolu kaŋ ay fanka fankamaalu bondila nafulo kono musuñimma ɓaalu min ɓe kawaali la ñiñaala ye niyota bari ɗinniwnu min ya lon ko bii ne wuluta e bondi kol eh, eh, eh, bamburan kono ala haajitigi alimamu alqurtubi rahimahullah akoye lallumol ɓe kamɓe ta ko saya man mo korsi la dindi yani la ke baya ni la wata la hajjo fa idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun nim min na wato sita dron du kunditi je la parti ita mariyo fayte danku ala nim mol lakira ina ta nyami ka muru wala nyam ibul kensewna kana ibul kensewna ka muru kañum fo man saalo to ko ni bi na duniya a ɓulo ketara koddarin bannaɓe faala a ɓulo be ka yelele walama ka feŋo beele tuji silan fen de taati koti ila ɓuŋo ke bondi wono fon kono ila laaraŋo ke jindi duma man man laadolo barantoliya nin pore faatotore ka landi duumal baso ke ka landi won sila laaraŋo ñiŋ ka bondi wo kanu silete saamu munet ila nafulo min ɓe yakkafu ñooma min muytaatu je wala mo munatu tajhis iɓe topotola min karabani jiyo anin kasankew anin kaburu sinkuwolu nin jorbi je anin ŋolu la julolu min nu ɓee la fo ne munatu tajhis wo toñinte taati koti moolu lel taamuwo ya lon wome momin kunna wo ñanna hakkiltula baluwo ñin ton ba aɗu ala jalla wa ala mansa tilindin ba saya sayani purun kana ñinala aya na sondinna baluwo kono ɗum wolu ɗole kuloɓe molla la womu ye kawandolde kebe sala i me ko kar sata a koto mum neti i fana sala i ke kibaru wona wala tuna na na ta limani amoka e ka bala inna lillah wa inna ilayhi raji'un ndol be ala le jang mbe ta mbe muru la kata wa alam naka muslimo ka nyina fa nyeke saya fatata na be duwara foreye ay duwa fore ila wa kuma nyin koto mumin wala mun nyin ti jin ta na nyami fa na ta wala luwolu ike la ka sino sino musaya ni wala walakin ni moo bi ne laala aka fa aye ko alamma bismika amutu wa ahya maarin falenten be faala i toola aɗum ni wulta fana ñi siino to mbe wullete alanna to ni wulta siino to kati fane kam alhamdulillahi alladi ahyana bada ma amatana wa ilayhi nusur ika fo ɓe man sottentole mi yentol ɓalundi alan farin kola koto yara siinoñi musayandiwol ala ko jalla wa ala wa huwa alladhi yatawaffakum billayl atale mu man sot min kalniyo bondi albala sino tumo suto wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar alka min be bara tilo ta babe kalama jalla wa Ala. selan tilo ko ne ka sino sinya jabi wato tilo watiri ke kawandi kafaye ko sabe nya to saya be nya abe batukan lolun ni bine lala i ñanna kawandila sayala eh, i kaburo ma kaburoma na kila alayhi salatu wassalam ayen karandi na ɗin moɓi ne laala suuto e eh, saljiyo muta i ɓe laala fe ka fure landi kaburo kono ñaami i ñaata tilindi mum tola tili ɓoola ñin kam may se hakkilo murundi lun kan lummi ɓe laala ila kaburo ko woto sayañin ɓenna baluwo konol musilme o ñanna hakkil tulato waato beela inanne parela kamma wato be aji farasda sukulala min albeyalo lummin nala muso fa itata baɗela anin lallume baɓelta je alhasan ibni yasar albasri alimam alkabir rahimahullah farasdak ni mu sukulalalta aɗo ɓata se molu jamu se fendiyala aɗo ɓa to nima jamu a sebe kwa rasukuwa ala rasukuwa se denja wuse modori sila giri benta kaburo ala muso banta ibina ujindi la kaburo kono حسن يا جبه كاي كما ذا عادت مثل هذا اليوم يمنا فرندي بي نيول لو كام الا مسول مو نتا فرندي با جند كان كبرو اكو حسن كو عادت لها لا اله الا الله منذ سبعين سنه akai la ilaha illallah kuma kan ngawala parandi nyilluo kama bima ma parandi bire kabiri sanji tawrula koman o tambole hasan kayo koye salon ko la ilaha illallah taɓole mate ñiwunlel baala e sewolu kanta ngamin dan doron wala mu ñinti ko ka kuuɓa don ki saya kamma ñanta nin kammaynin saya se ɓen ɓen ñañimma ala jalla wa ala aye malaiko sotondi malaika kundato min be lorin saya kuwol dolla jammol ka fa en jalayir ala de to fonñe surati sajida ako kul yatawaffakum malakul mawti alladi wukkila bikum Kila foye ko saya malaiko wala ɓe niyotala ye min marandi niɓola summa ila rabbikum turjaon wala koyla al ɓe murla kata ala kan jalla wa woto saya kan karandi min na arin saya kawanɗo wala mu ñinti kon tolu nafa jan safarole la safara la wa safara la ni tate ke dante allah ñin sate o misra min nu ɓayin ɓayinta ka bo jan kata ñinindirola france le mbam walla amérique le bani israil jam min nu bota jam itata france le ban itata amérique le ban itata union soviétique leban itata dawoda linim fe manna albe bekula ali ya fe nyala ban alma fe nyala ban albe bekula atata sanaru la nata ba han feng amak dol sa fe nyala dol sa fe ko sila ni mo min bota duniya ja futara kira ni fe man futadu jalo mu kasarul be warba ba ita na ta safaru الإمام ابن القيم أيا كوين كون تلب السفار وسلولة أكو ما زال الخلق مسافرون مذ مول مي فني بتام سلوكا خبر اللمي يدا حتى إما أن يغطوا رحالهم في الجنة أو يغطوها في النار إما يلا فدو جندي جهنم دمباكون علما علينا البيت الكون ولا يفدو جندي الجنة كون علما علينا بيسو من تابعون متى سيرو لك رحلة منذ خلق الله آدم إبتا مسيلوك آدم عليه السلام برين على يا دا أكونين أيا موسى من بيبي نن سطل عدي وانتو أبيكة على بلوكونا جل وعلا على يبي سيدي عندي من فلولا wanda yin duniya kirin ba sport wanda yin fadiya ti yo fadiya duniya yin no wona wonta ñin tooɓo ñinoot wonta ñin daraja ñinoot wonta ñin deyri ñinoot aye seɗanni min alastu bi rabbikum kolen tele man ka almariti ba mo ɓe kaye ñoola siña kilin bala a hanka yitele mum maari mbe seɗiyata allah kilin mbaya ala wolu mbe sonta ka tele mum daalaati tele mum harje laati a tele mum nakuwol topoto laati أتلا بهم فانو كاي سطن دنيامي كبير منصر قالوا بلا شهدنا لكن سيدي أتو مونينا هل تهم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافل إن كما سامس الموكن تابو كنت تاكلا أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعد ولا لي أتكون تنفعني ما ولا للسنكام ni bulaga binko kono fana alsa bula binko biribaton ɓe mba adama koto e sawnte baaba koto jibate baaba koto e sawnte ña wulu ñaw kono ñin dinkerawo dinkere ka waati boje itata karamtare mbara ɓeɓe koyrinna far ta wulu ñaw kono wululaali minu ka wulu lugo min na kuma se ta ka formé koañanna kela moole to aɓe min kono kono woma kalamu ala ya tan min ndi kew min bala ka futa ndi wo kono kono mhm. ko fo jatoma kalama mota fonona ko yeteya kalamu dane lumu mi ya lon koye ila musoye deboota kaboy ɓu mo wonneya kalamu taba mok kabiri wolu itaɓe silo kam eɓe talla wo konoñin kono kar konon jiyo ɓe tarla je koño ɓe tarla je ibe dala daña timmarinna ko allah taala ñami ha summa anshanahu halqan ahara fa tabaraka llahu ahsanu lhalik ala sine da daña timmari won o yana yena funtiñin duniya kono jam itaɓe kumbola wo lungu n'o tenano wuruta doron aka min folo foloke wala munti walan kumbota ababa oɓe sewori hen nanawo ño wuluta ay kamba dimba wulu ayñum portable ola bitum he kaari kaari felantin haka lum tan ɓasoto jam ata ɓe sewori ñimɓe kumboole denano wonin kumboole naata atol ɓe jelere ɗin ba fana wuluta ya kuŋolaji ɓe kammandewno o fana ye sewo nin musum min meta ɗinñinola aye ɗinñino kaye duwañino ke fo sañi tamandiw soto lunke anara wuru musum wo mus kemu ne woña e mooje wala ɓe larinten de abanta o sewota mo sunana oman keni mutuɓo ñoon سبحان الله ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاحرص على عمل تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا إذا هذا ما يقولوا لا يقولوا إذا بقولوا لا لمن يبكم مول من بيدالا إباني فالو أني والبادي سنولبس sewori ɓe jele la woto e tesidi ɓara ñimma siyanndola min kamma ni ɗumin ne e fate ɓe kumboleyte tara jelo bar moolum jama bata kalamo tari wo sayaɓe mo betala sentatulañim banko ñaada kam alña bala alfalu min nu tambite ɓe fata kilimmantu bankoñi ñaada kam kiilamin mo kiilata sallllahu alayhi wa sallam a belata ɓe temmo min taa ɓe ko saya buka fentuje abuka jenke feye na kitabu min ka karam majlis kono daali a yaafo aradat bani sasana fi gulwa'iha qidman على غرب الحسام المجدري فكستهم صوب الصغار وغادرت تلك الحدائق كالبراح المسلك أبيبا تشو إتمو ما كم ويليكم نيتاتا نين كم بان بالو كنتي بالو sembeti baalu min nu niya fo mo buka baanot ile to ile kaburol kunto ye len ka mota jinkan naji mota wuli no laje min sukola la fanya min da zikra layla والرباب واذكر لأيام الشباب وانتظر الموت فما أقرب من كل باب زر القبور مرة إن بها خير السحاب كم ملك في لحده tijanuhu zaka turab ya ala sanda ka bama ba kundo silan famin karamo ka fanya min baral min ta kun kolo ala ka bama kete bara nyamo le wala min ta ko wasaya ajarta ka mira furka saya mira wala tana kila kata kaburo sallallahu alaihi wasallam ay molu susundi kabur total ako moli ko alse ta kaburo فإنه تذكركم الآخرة أكال حكي لو بلن بسامة للآخرة نينا مكلوتي كبرتو تا يتعلو كبرو كندو هني يا كنتم أتيدن كنول يقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يا كنتم موتي جنكنا إتلب دوا علي دروب ye ala dani ye kafaro la aniŋ yanfo la ani hiinoo olu man hajo haajo itemo la haaji jaranoo min be kaŋ ila duwa ibe be soyari walla fo wasa wuli kan ni be kayira kono fo kayira ñiŋ se laba komin kalamuta londintayya ani jahiliya la moolu futufa ani setan la daalasito moolu la wale le samba kaburo te kate woosi kaburo mol na kaburo no me ka baye nata haji dara jara nyino lete bu mi ya lon ko saya ye nyu ala tata bay din ko kana ma fan kana ndino mi ya lon janna ka fa ani haji jamal fa mota keri minni hajo bu ka fa فما قضى أحد فيها لبانته ومن تحى عرب إلا إلى عرب hajo نمن الحاج وبيك كلبنو من دنيا موتا كيري مني حاج بكفا dolbi je fam moolu yewlu warandi biri yuɓe janni e ka fa ida fawo muta tan elefta ka fen fo moolu ye ma funo oto mbadiŋolu ala wole mun dalat na kuwo be ba telebu fonse muru wa alanne kan jalla wa saya malayiko aɓen be tarandi la ko dolbi je to bi modol ɓe laarin wola ka tambi i ñaka minji من بين الدين غيبيات لكن أقول بغيبيات للكو كونوا كن دينولو من يالون كون تلما ينكي إلا بارم بدن كن يارين على كتم بفعلا نعك من على كلا يقع فوي ونعم فور رب السماء والأرض ننقل سن ماريو لا على أنيم ماريو إنه لحق ننسى يعني تونيالم illa kira konin toñalen mislama annakum tantiqun ko al kaddiya mu ñaami aɓe toñaari wala ñaam bari mo ɗolu bideete wolu ta laarin saya kuwolula anin kibarol min ka fo ko saya koola ɓanin mi neyeña feete a kun a kan olum neɓalon ɗa koye kamin fo toñalama fa basaruka lyawma hadid olu yiñaɓe tarla diyari ita fanan jama'a ara satara wolum nimi salun wala mawlud ne a tare ta malla ko nyinna falu si da wolum ka fanin ngalon Allah la wote mariyo na o sabla muslimo nyanna tarle pareri saya nyin kammale bara nyin malu siyandola akamma anin ku kendolu kam nyin mariyo se kisa إلى سفارة من أثار الدنيا كان كيبول سفارة كنسل سيا ملايكو كان مسلمو كان نيوتا فكلا فنامي في حديث البراء بن عازب سيا ملايكو ننسنا أنا دوكو لالو كربان جيس كراب الحنوت من حنوت الجنة أني وسنانا نانا سا ابن تبون كنو فري وساجي من بي من النفال ata se kujamaalu ji atol min mbaɗan dawna atol boka pewte ise siya kunna toolo to malayiko ñeyamaro ɗi ka niyo doman doma bondi soniya kono bala fa kono nin ayatara jom kendole ma isa baye fana koyte ni kendo ni ɓeto ise funti ku soniya kono kata alal duño kan tabaraka wa taala isa niyo ñim bondi doman doman kono ya bulandi faano kono min mo aljanna faanol mi yalon ke kafa almasuh amu kotande kotonde faano dole min yewoda aljanna le kono yani yo ñin kewo kono abe nin kalban karbano jiyo min ɓe seerari min motala seero façon fono inati saleñoti kata ala kan jalla wa ala kilafu sallallahu alayhi wa sallam koyta tambila sanna fo wasamo malayikol saafo ko jumala mu ñinti jumala niyo mu ñinti bara niyo sero diya taba e sa fay ko kaar la mu ñinti kaar fulani kaar fulani dimma kaar ita sewo ala kuwo la mu ne wa sabu kanta sonta joyya la kewola ala ya tabaraka wa taala a tarta joyya la tahqiqo kan banko ko kan ala ye jalla wa ala anin wo buña ala sawo seyndama wo kola ala sine mari. niyoo ñin jindi kata furew kan kaburo kono jannin saya malaiko ɓe nañini nin fureñin mumo kuruŋole kurun kuruntele maati min te diina kuuto ate ala kuuto ay diina kuwo ka kampaya kuwole a ye ke sanara kuwole ama bula kalal duniya baluwole maala soolot isa niyo muta ni kurun ya ayyatuha nafsu lhabisa ita ni kurun kuruntew isa bondi anin koliya bakon ani yobe sunkandin fana ko ta santo malaikol ka ko ni sunkandin jumaara mu ñittite a sunkan warta ba isa faaye e fulan fulani kaari wala mu ñinti kaari fulani dimma kaari woto sila tutete fawna buli ya tombo bulala ka fu jumale ko ani ibe bulala ɓulela ñimmallel ko febo bulal kurun kurun tewla sene mario niyo jindi duuma mol selela kuola ye kasanke mote kanandi la yata yela kaburosi ye ku yete bade wa kaburo ñin kono ni ye wa wo kaburo ñin kono doron moolu ye kuwo di ila samata sinkaŋ faŋo itol ka wala moy ko kilaa ko ñaami ite la samata كي لازم انا فانه يسمع قرع نعالي كي لاكو فريجين كي لازم انا سيمتوم يسينينكا وبا سبلا من ربك جمال ميل علت وما دينك من ميل دين وما الذي تقول في هذا الرجل الذي بئت فيكم يكيلا من كيال كان يمنا لون على كور لما نيامو وسي على ala kiilalu jaabi ala wala mun te maariyoti muhammad wala mu ala la kiila na diino wala mu musilime a diino to kiilaade min naata salam kiila koye so kamuroñim fanunda e maddel basar ñaadawna ala kamuro se fanu isa aljanna bunda e laaye kayo ila korɗa hayna aljanna kono a nemo fana ɓe sa tarandi o kamuroñim isa dimba bunda fana ila isa jahannama kordaɗo tannala e safa e ko jan iñanna e taala no ñin kordala kono dimba dimba e iñaɓeji dimbaɓina bare ko min yeñin kuma tilindiw min koye ɓaluta kan o sabula ala e ñam fali yeñi aljanna korda na e wo kordaje nemo min be ba kono aten tamuwoti aka bo ala ele ko rabbi aqimi saa maari hmm. duniya bambañin kamman sefatanna korda asi hauja amma nin moole maati mi ye lon ko kafirole maati walla naati ko dina kutala balanna malaikol safaye ko man rabbuk mi miila alat asafa ha ha la adri nte maalo ntela solata dina kuton na baluwo ko da football kuwollel kunna da politique kuwollel kunna nte baluwo dorong nteba wala kunna dan ko balu dimma e soto balu nyimma e soto na sola taba isataji marsewol kono isitañi football pulal to enin micro ni ko moɗole kulu wakare ta karanɗo ni koye ko alfate kore ta karanɗo musu kunda ke kunda ni e ñini ka tofanna duna ko tan isatara to omar ousmane ali mouhammad khadija nafisa musilme to damma bari satara ñiŋ football kuwo wala mala do ko dol bi je ñiŋ musol ka rattademe mol ko dol bi je ka ñaa timmol sukimol ñaadal aniŋ kuwo bee tii baa kuno bari la diinoo kuwo ma wala loŋ feŋo ni niŋ malayika yo ni ka mar rabbu asaba ha ha la ad isa moo je ase livre bondino français kaŋo bara maa loŋ mu suratul fatiha ka karan karan ñaa sa ayaariŋo na maa loŋ saloo naa siñaa teebula ñaami a a ta ataman fego fen man dina ko na man ka don suñu pay suñu papa sama papa ah, imam la won ko kuma sifa dammalu wolle bento mbadi ngolu amu kawa kumba walakin na mari ka ha ha la adri isa moje business o a hakkilo be diyarim business o isa moje duniya kuwaku abe wakillin ala ba norin nora no nya bel bar dina ko wala manno dina ko wala man bula kalla wala man bula so nim fam min be wa kunna wala muhajin kan wala muhajin kan wala na ne yin nin kamar rabbuk ita ka bala ha ha la adri wa ma dinuk ha ha la adri وما الذي تقول في هذا الرجل الذي بؤس فيكم ها ها لا ادري كلاكو صلى الله عليه وسلم فيضرب بمطرقه من حديد كلاكو يساكو سن ندغولا kila ko ni ya busa busa nyala aka wuro minke nin jinol nin hadama do ni ya mo ya tewote be sabo o be mo min nyaato fo mario manyen ne pare la ba hado examen min kana bac examen o sénégal da to yalo ni ko bac examen o sita moolu kabata min ke diŋolu la kooto jol kata professeur luwase i be jola karo ki francs walla 150 000 francs praya ila dindiŋo ñiŋ ka ma koy nin kam ma se examen ñiŋ a sa kamminnino bako damma bari ni examen kaburu kono examen question ñiŋ ka nya baa ñaade ñininkaarol la ka baa ñaade question question wala wolem ñininkaarol question question question bee kanaale wolem man rabbuka wolem question folo o maa diinuka wolem question fulanñawla وما الذي تقول في هذا الرجل الذي بؤس بكم ولم كيسون سبا تروا كيسون ودم مالم وكيسون كنا ننتا لنا من كلا يا بيكم مولي صلى الله عليه وسلم وناو نامو مليون ولا ببوي لا تغني من سيادة مو مليون مليون parce ما ma كلالا إلا سوالا من ترى مولك سونك ka sonka football ko la feke ken bari man sola sodo pour ka long anin ka tanka iba jabe la jabe o kola se dimba bunda yere ni jahannama tema dimba se fe fe la kamro kono tap isela dimba korda fana tandira jahannama ko ite betla wo dimba la kono fajan dim buto le fe alma ale mbe tanka wa to min be molu tankandila nimma siba koluma wala mukamuru ala kanjalla wa ala kabaru ke siyandi kama jaŋo le mu ñiŋ niŋ be kaburoo kono ite be tara la kono fajandin lumin ne be buto fela la min be kooro kono ɓe tula koro kono ila masha allah inin koro dammaa la iman firawna la moluje ala ya fa ko annar yuraduna alay dimbaale mu ke turban bantan bini min ka dundi min kono guduwan wa asiya somanda wulaara يبقى لا الله ودماغ وإن الله كرسيد وين تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب يبقى فليكو فرعون أنا مول سلام أنا بتا كبر ينكا أو وبدو من دون لكم سلال بتا منكم أشد العذاب ولا ولم ينكا كتل بكلمات الما عليهم بيتا أراك جل وعلا ولنذيقنه من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر من لا ينكا ينكا تندولا لندمر كونو كونو إكو ولم كبر كونو ينكا كتو دون العذاب الأكبر ولم جهنم كونو ينكا سلام مول بنا ترلو كبرو نين كونو من بنيمو كونو جي بترلا جي درون ولتا لن فان كبرو فان أه، واتي جمال فان تنبت لي ودي من يالون كو ibe dimba kono wonɓe torla kolya ko doɓi yewol mum faasi kollete yo pour yaal min ke wo yakkankato ɓe tarandi aɓewol kono ka moolu fayindi ñoo ka moolu fayindi ñoo kan a kan kaburi yankankato la siimooma musu kundaata ɗum wo siyata baake ka moolu fayindi ñoo kan musol ka woke baake musol do biye to ni ibarin kew tamata ala muso isana ke kuyanni woɓe tamatula so kibarol sinnama ma ta kerin feran ila musobiri tata abuka si akata yamal yamalol la a fenkata jamne nin ala mammanta ɓen doron futuwo saban musoñin na kete dol bi je to dol mu siilal ti yamol ɓe sirin jam min ɓe tama wulo ko isa kuma jaɓa ɗum wol fuloto dol bi jamanke tonya a na satinna ni la dimba les probleme ol soto ini ne probleme o soto ko dool lemba ido ido hol lemban ini so probléme o soto e toon ɓe tamatla fenta sabula na manque mo mesanula kuma kan ɓe son konol min ko kibarol sindi molma taal baadi ya jalle piñata beson konoto sabo beson kono ya ka kaburu yan kan katola si anata di hadis ibn abbas fi sahihain kila tambita kaburu fulala ako innahuma la yuazzaban ñin kaburu fulo tiyoli be yan kan katola kono woma yuazzabani fi kabirin iman to ya kan kati kan kula min fulo ye waje kuba kila ko nyindong ataka mollel fayndi wollel fayindi ño kamol temo tiña ñin don wo na ye jela muta bu ke sene muskunda ke kunda bije kata jon kono don char char char char char ya fit fit ya blan le kundo yeta jon kono ye sie pano chika don char char char char ye pano indi wonya meta sama be kaburi kan kato sile kila ya ba alayhi salatu akon ni be kaburo le kono ibe kan kato le kono kan kato mi ya sima wala mu mo se ya ta kilin flanjang anibu ke senia jalamuto ni ye jalamu a sabatita kiilala sallallahu alaihi وسلم hako على ألف سنة يا جلم فإن عامة عذاب القبر من البول قبره يكن كتو فمبا سبب جلم تول بركيلا يتنكرون فمن سمو تنكر قبره يكن كتو أبور كون موني بلا نوال سوتو تبارك سورة الملك كاكرم فيابا جنة كيلا تبارك الذي بيده الملك هو على كل شيء قدير كاكرم سوتا وسوتا أكا موتا كان كبرو يكن كتو لكن كتو كبروا يمكن على مراحل دول بيجي كافر الوطا وبتن سن الدرون مسلم نافق دولو على بيجي كتلا إلى كوريا كنتر نيو باند على سيفوجي فجان ني مول بول دول تا سمي دول تا تمي نيو بتالا ابنا مول ولدي ليلة كبرو كون شيخ نعم ibina mol wulindi le kaburo kono mol bita benna ala nyaatiliuna tabaraka wa taala kila ba alayhi salatu wassalam tilo be bola tasutiya mol kumala modol bi